ka san malamai sun ce falhaƙu ma shashi da bihil adu gaskiya ita ce abin da Allah ya matsa bakin muƙi ya faɗa da kansa yanzu wanda suke ta goyon bayan na ga wani mara tunani a cikin masu sana'ar fim din ya fito iya cewa shi iya alfahari da harka a yanda take iya alfahari baya da na sani Allah ma ita yi a filin alkiyama a matsayin dan fim kaza kaza iya faɗa wa ubangiji wannan maganar kaga shi irin tarbiyarsa da hankalinsa da fahimtar da addini kenan to ina so mutane su sani kana yin ba daidai ba ka yadda ba daidai kake yi ba kana da sauƙi a wajen ubangiji kuma Allah zai iya yafe ma amma kana yin ba daidai ba kuma kana ikirarin daidai kake yi to wannan abin fa Allah baya afuwa a kansa dan yanzu jayayya kake da yanzu musu kuke da ubangiji in dai ya tabbata ba daidai bane ba to yanzu musu kuke da ubangiji dan kai baka yadda ba daidai bane ba da ba kake musu da Allah kake yin gardama to ya zai yafe ma amma kana ba daidai ba ba ba na goyon bayan na faɗa a wacan magana cewa ba na goyon bayan abin da shi dakta ya faɗi cewa duka yan fin ɗin ba masu addini zai iya zama haka saboda abin da kusan mutane suke gani kenan a zahiri amma ta yiwu akwai wani abu da kuma Allah bai nuna mutane ba a cikin tsirin akwai masu addini saboda kusan in ka duba zamanin da muke ciki a yau ba wani abu da ake yi a fim na ba daidai ba wanda ba a yinsa kuma a waje a wajen fim duk abin da kake zargin yan fim suna yi na ba daidai ba in rawa ce ka je duk event center ɗin nan da aka buɗe ranar lahadi ko asabar in ana bukukuwa ba irin rawar da ake a fim wacce a gaske ba a yin in ka je cikin guraren da ake bukukuwa kuma mata da maza kuma in ka ce kyamara su ma kyamara ake sawa ta wayoyi masu kyau a ɗauka a tura a social media kaga duk abin da kake tunanin ana yi a fim in ma shiga ce ba mai kyau ba in ma wata karerea ce in ma kaza ne ka je guraren da ake bukukuwa iban Santa ɗin nan da ake buɗewa ka gani meye ake afin wanda a cikin wannan guraren ku ƴaƴan ku ƴaƴan ku, wanda ba sa yi duk suna yi saboda haka kusan yanzu lokaci ma yaushe da zaka ringa zuwa kana cewa fim ana yin kaza fim ana yin kaza to a gaske fa ba a yi duk abin da zaka zo ka ce fim ana yi to a gaske ma ana yi to kenan duk gaske ma ba masu addini ban sani ba ko mutane sun gane me nake nufi duk abin da in dai abin da ake a fina-finai za ka kalla ka ce gaba ɗaya 'yan fim 'yan wuta ne to duk mutanen layin kuma 'yan wuta ne domin a layin ku akwai wasu 'yan mata suna nan suna zuwa event center su rawa suna zuwa su kaza su kaza yanzu kenan abu ne da za ka zo ka yaƙi waɗanda suke yin ba daidai ba a fim ko kuma a gaske a layin ku ka ƙarfafi masu yin daidai a fim ko a waje a layin ku wani zai ce a fim dama har da daidai to wani lokaci za mu yi magana akan wannan abun assalamu alaikum warahmatullahi